bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin sayyidina wa nabiyina ibnu abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila wanda ya ga cikin ta yana karanta suratul linshiqaqi dukkanta ko wani abu daga cikin ta ko ya ga sauraro yake yi wani ke karantawa abubakar siddiq ya da tabbata a gare shi babban sahabi na manzon Allah yana cewa mai yiwuwa idan har yana da aure zai saki matarsa kuma zai zama mai yawan iyali kuma allah zai ba shi littafinsa a nan damar ranar tashin kyama kuma a wannan shekaran za a yi girgizar ƙasa mai yawa kuma allah maɗaukin sarki Idan yana noma ne Allah zai ba shi albarkar noma.